السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا رانر الخميس وان يو وتن يو وتن رمضان yana da kwana goma sha ɗaya alif ɗari hudu da arba'in hijiriya kuma yau muna biyar muna goma sha shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya a wannan majalisi namu a wannan masallaci na alfa'alla masallacin alkhulafa'ur rashidun da ke kan titin alfa'alla a garin agege a jihar Legas da muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma da safe tare da 'yan uwa mata muna cikin suratu saba'i wanda yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi kan aya ta ashirin daidai inda Allah subhanahu wa kan aya ta goma sha tara wa laƙadisar saddaqa alaihim iblisu wannan even if فلما رأوا العذاب وجعلنا الأضلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون hasbuka barakallahu fi ubangiji subhanahu wata'ala ya ce walaqad saddaqa alaihim iblisu zannahu fattaba'uhu haƙiƙa su wa'annan mutanen saba'i iblisu la'anannan Allah saddaqa alaihim zannahu ya gaskata zaton da ya jefa a kansu saboda dama shedan ya yi rantsuwa a gaban Allah cewa la'ahtani kanna zurriyatahu illa ƙalila sai na ɓatar da zuriya annabi Adam in ba kaɗan daga cikinsu ba to kun ga dama ya yi zaton zai ɓatar da mutane kuma dama yake cewa sun mala'ati yannahun min ni aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirina zan zo musu ta gaba ta dama ta hauni ta hagu ba yadda za a yi su gode maka duk yadda aka yi sai na hana su su gode maka to da shaidan ya tashi sai ya jefa musu abin da zai hana su su gode wa Allah saboda azatansa za su bi su ki gode wa Allah sai kuma suka bi kaga me za mu ce kenan ya yayi gesin kuma ya ci shi yasa saddaqa alaihim iblisu dhannahu wannan ita ce kira'ar jumhur ghairul kufiyin amma kufiyun asim al-kufi ali al-kisai da khalaf da hamza da khalaf su ko suna karantawa a wannan ita ce qira'a kufiyun afwan qira'a ghairul kufiyun kuma wala qad sadaqa alaihim Iblis dhannahu iblis sadaqa dhannahu ya gaskata zatansa alaihim fa alqahu alaihim sai jefa musu zatan ma'ana sai da ya gama shirya tactics ɗinsa da tarkonsa da ya tashi kawai sai da ya gaskata wannan zaton nasa cewa lalle in na jefe su da wannan tarkon sai na kama su yana jefa musu kuma fatta ba uhu su kuma da gashi iblis yana da confidence akan tarkon nasa kuma sai suka bi shi to wannan kirawoyin guda biyu sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama fatta ba uhu sai suka bi shi wa'anda ba su bi iblis ba illa fariƙan minal mu'minina sai wa'ansu kaɗan daga cikin tawagar muminai su ne kaɗai ba su bi iblis ba a wannan zato da ya yi na cewa zai sanya musu wasu wasi kuma ya ɓatar da su wa ma kana lahu alaihim min sultani shi kwa dama iblis ba shi da wata fawa ko wata hujja mai ƙarfi da zai biya batar da wayannan waanda ba su batan ba ko kuma ba shi da wata hujja da dalili wanda ya kafa musu suka bi shi da aka bai tilasta musu akan sai sun kafirce ba kawai abin da ya musu shine ya zo ya sa musu wasu wasi don haka shi ya sa ranar alkiyama da kansa zai zo ya kafa musu hujja ya ce wa ma kana li alaikum min sultanin illa كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم to ranar alkiyama zai ce wa ma kana li alaikum min sultani ni ba da wata hujja ai da nazo san da zan batar da ku illa an da'awtum kawai na kira ku ne fas jabtuli ku kuma kuka amsa min saboda haka fala talumuni wala walumu anfusakum ba ni za ku zarga ba kowa ya zargi kansa duk wanda ya bi shaidan ran alkiyama shaidan zai zo ya ce ni ai sanda ka gani ne sanda na batar da kai ai ba ruwana da haka kowa ya shirya yayi yaki da shaidan ka kuma nemi Allah ya taya ka saboda sharrin shaidan shine shi yana ganin ka kai baka ganin sa matsalar kuma shine shi dama ya shirya wa fada da kai tunda dama tun lokacin babanka annabi Adam ya sa ransa ya batar da kai kuma ya gaya wa Allah kuma yayi rantsuwa kuma Allah ya ce mai ka je ka batar da wanda zaka iya sannan bayan nan kuma shi shaidan yana da wayo yana da karatu sosai duk abin da kake tunani ka sani shaidan ya san irinsa zai iya zuwa ya bata maka sanin in ya ga dama ma in ya ga kai mutumin kirki ne mai addini sai ya zo maka ta hanyar kirkin da addinin kuma sai ya batar da kai idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu wani ma ta hanyar ijtihadin za a batar da shi to wani zai ce a'a to ya aka yi kuma an ce shaidan ba shi da fawa a kansu to ai Allah ne kenan ya dora shaidan a kansu kenan ko sai Allah ya ce eh haka ne mun dora su a kansu ne ba don komai ba mun dora shaidanu akan wayannan mutanen ne ba don komai ba illa li na'lama sai don mu bayyanar da sanin mu ga duniya ta sani man ya yu'minu bil akhirati waye zai yadda da cewa akwai sakamako ranar ƙarshe waye zai yadda cewa duk wanda ya ba Allah za a bashi kyakkyawan sakamako wanda ya saba wa Allah kuma yana da mummunan sakamako shedan zai zo ya zuga kiki yi gulma manzo Allah sallallahu kuma ya faɗi cewa wanda suke gulma ga abin da za a yi musu ran alkiyama za a sauke su a wani waje da ake kiransa rarragatul khabal wanda nan ne depot na kazantar yan wuta da wannan ruwan kazantar su kuma za a yi musu azaba wanda bai yadda da ranar layara ba zai ga kai dubbige ne ya ci gaba da gulmarsa to wanda ya ci gaba da gulmarsa dama shedan ya zo ya tsara masa cewa kakka yadda lahira ai da nisa ai kaza ai kaza ai kaza shikenan sai ya gaskata iblis a afuwan sai ya bi iblis in ya fi iblis shikenan shaidan sai ya koma yana muna eh zato na yi kyau dama na sa mata sai ta yadda to Allah ya yi haka ne domin ya gwada wa mutane wane ne ya yadda akwai ranar lahira man huwa min hafi shakkin waye kuma yake da shakka akan cewa lahira ba za ta tsaya ba wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz lalle Allah subhanahu wataala duk abin da ka sani Allah ne yake kula da shi yake kiyaye shi amma tare da haka duk kiyayewar da Allah yake ba ku in ya kaddara ya kaddara akwai waɗanda sai sun bata sun bi iblis duk wanda ya bi iblis to ya fita daga cikin kiyayewar Allah ya fandare wanda ko duk ya zabi ya fandare sai Allah subhanahu wataala ya bi shi domin a ƙarshe shi ya janyo kansa duk abin da ya faru sai Allah subhanahu wataala bayan ya gama magana akan yanayin mushrikai ko kuma afwan yanayin masu gode masa da wa'in su ne annabi Dawud da muta da annabi suleiman ya kome yi magana akan yanayin masu butulce masa su ne mutanen Saba'i da kuma yadda suka yi suka karyata manzannin Allah to sai maza Allah kuma ya dawo maganar mushrikai na yanzu wayanda su kuma suke nuna cewa ba za su daina bin gumakansu ba ai saboda gumakan nasu suna taimaka musu su cece su a wurin Allah domin kullum in ka tambaye su sai su ce ai abin da yasa muke bautawa gumakan ai saboda su gumakan ai Allah ya fi sanin su akan mu to haka zalika a yanzu ma akwai wanda zaka ji sun ce maka kun ce wai mu rabu da shehunnai to in muka rabu da shehunnan wa zai kai mu wurin Allah ai ko sarki ne in za ka wurinsa ai sai ka bi ta wajen sallama an kai ka kai ne haɗin gwiwa an za ka ga shugaban ƙasa sai ka ga pa sai ka ga waye sai ka ga waye sai muka ce to Allah sarki ne irin na duniya kuma shugaban ƙasa ne shi sarki ai bai san da zuwanka ba sai an gaya masa shi ko Allah kanka taho ma shi yasa ka ka zo da ya san za ka zo kuma sannan wa ya ce in za ka wajen sarki kakka nemi iso shi ku Allah manza Allah bai ce maka ka nemi iso ba to duk wanda ka taba mu da ma asali ba ta muke a bashe hunnai ba ai duk wanda ba shi da shehi shedan ne shehinsa a so shehunnai a yi musu da'a amma kar a ɗau hakkin Allah a basu wannan ita ce matsala ana ba da labari wai akwai wani mutum sunansa hanafi wai suna cikin tafiya a kan hanya sai ruwa ya zo ya zama shamaki tsakaninsu da hanya don haka sai aka ce to ya za a yi a shige ta cikin ruwa ta aka ce to abinda za a yi shi shehin sai ce kowa ya dinga kiran sunana ya hanafi ya hanafi duwanda ya kira sunana kawai ya shiga cikin ruwa sai suka yi ta ya hanafi ya hanafi duk suka shiga cikin ruwa ana cikin tafiya sai wani muridi ɗaya daga cikin mabiya shehin sai ya nutse a cikin ruwa da ya nutse sai aka gaya wa shehin sai shehin ya zo ya tsamo shi ya ɗora shi akan ruwa ya ce ci gaba da cewa ya hanafi ya hanafi sai da aka sauka sai ya ce na san me yasa ka nutse me yasa ya ce saboda Allah ka kira sai ce wallahi haka ne sai ce to ai kai baka saka je wajen Allah ba sai ka biyo ta wajena ni zan kai ka wajen Allah saboda haka su masu bin shehunnai irin waccan biyayyar da yawansu sun yarda akwai Allah kuma sun yarda Allah shine mai kowa mai komai har shehunnan ma Allah ne ya halicce su amma abinda suke riyawa a ransu shine wayannan shehunnan su ne suke jin yaran Allah Allah yake jin yaran su don haka su za su yi maka tafinta a gaban Allah shi sai a ce shehu wane ma ya sa wane da wane a aljanna shehu wani ma da aka bi ta kansa ya sa su a aljanna har wani yana buga misali cewa yanzu misali idan mutum yana nijar in ya zo zai huce tana boda zai shigo najeriya ai jami'an tsaro za su tsaye da shi sai sun caje jakunku jakarsa an yi masa komai an dudduba ko airport ka zo wucewa sai an caccaje ka ko to amma an ka biyo tawagar shugaban kasa ko wani ambasada ko wani minista fa ko kwaya ka shigo da ita ko mai ka da ita kawai barin ku za a yi ku huci to haka ma a lahira in ka biyo tawaga shehuwa ne to kawai tunda shi Allah ya saba da shi an masa kiliyarin ya an yi kiliyarin ɗinsa sai ka huce kai da shi wani ma shehin zai zo da babbar riga da aljihuwai a cikinta dinga iban muridansa yana zubawa a ciki ko da yake alhamdulillah ya kamata mu adalci yanzu irin wannan a ah, irin wannan tunanin na koma baya wannan redundant theory outdated wanda yanzu a tsari na masu bin irin wannan ra'ayin ma wannan ra'ayin ya zama excommunicated gaba ɗaya babu shi ana nema ma a fara mantawa da shi tunda yanzu wayewa ta ina dalili ta fara zuwa yanzu har su ma masu irin wannan ra'ayin zaka ga matasansu waɗanda suka jajje suka yi karatu wasu sun je jami'atul azhar wasu je sudan wasu ma alhamdulillah a cikinsu sun je saudiya duk da cewa duk mutumin da ya je saudiya an fi sa ran gaba ɗaya watsar da irin wayannan shirbicin da shirma to za ka ga yanzu sun zo da wata sabuwar hanya abinda duk ba su samu dalili a kansa ba na zahiri wanda kuma zai iya kawo musu koma baya kore shi suke to yanzu in ka ce wani shehi zai zo da aljihu da babban riga ya baza ta ya sa mutane a ciki ya iba ya dinga su mogal yana ɗaukar yana kai su aljanna yana dawowa ba ba ka sanya aljannan take ba kenan annabawa ma manzo Allah sama in sun zo su ku ca suke Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim na kuma shehi shehi in ya samu matsayi a wajen Allah ya shiga aljanna kuma ta kansa yake yi da yawa akwai shehunan da ba ruwansu mutanen kirki ne masu ibada masu bauta ba su ji ba su gani ba bayan sun mutu ne wannan alherin nasu sai aka samu wasu masu kyakkyawan niyya sai suka ce to bari mu tracing bari mu bi irin hanyar da suka bi to shikenan duk wanda aka samu sai ce ai mu muna bin tafarkin wane ne to yau da gobe yau da gobe in wane ya bi wane wane ya bi wane sai zama kamar APC ne da PDP to sai zanto dan dan APC ya fi son dan APC dan PDP ya fi son dan PDP to shikenan sai a zo kuma to ai ta mu tafi taku to ya da me zan karata wa tunda ba dalili a Qur'ani da Sunna sai in kirkiri ƙarya an ce ai shehi na yana da kaza ai shehi na yana da kaza to to anan sai Allah subhanahu wataala ya ce mana kul ka gaya musu ya rasulullahi ud'u alladhina za'amtum min dunillah ku kirawo wa'anda kuke zatan cewa ana iya bauta musu koma bayan Allah ku kirawo su a zo a zibebin ƙaryata sai Allah ce la yamlikuna misqala dharratin fis samawati wala fil ardi in aka aka zo aka ce to shikenan ga Allah ga wayancan waye halicci mutane gaba daya Allah ne waye halicci aljanu Allah ne waye halicci wuta da aljanna Allah ne mutuwa a hannun wa take a hannun Allah wannan sabanin inda a rayuwar yanzu ne yanzu idan gwamnatin apc ta fito ta bugi kirji ta ce na yi kaza na yi kaza na yi kaza ɗan pdp zai ce mu ma mu mun yi kaza mun yi kaza to amma can aka fara lissafawa sai an karar da komai gaba ɗaya babu na wanda suke bautawa din na Allah ne kai hatta numfashin da kake na Allah ne hatta maganar da kake Allah ne yake baka to su waɗancan fa su ma ba su Allah yake yi afaman yahdi lil haqqi أحق an yuttaba أما la yahdi illa yi yuhda yanzu ya wanda wanda shi kansa ma fa sai an nuna masa hanya yake ganewa to shi za a bi ko kuma wanda a'a shi kwata-kwata ma sai dai ya nuna hanya, shi kan dama hanyar tasa ce ma ba wai magana wai ya gane ko bai gane ba ake to shi yasa ahlus sunna abinda suka ce shine shehunnai duk su taho a tafi Allah ya saka musu da alheri duk wanda ya sadaukar da rayuwarsa akan bautar Allah da ilmantar da mutane muna yi masa kyakkyawan fata in ana magana yan aljanna ma muna sa rai Allah ya sa yana cikinsu ko ba haka ba akwai shehunan da za su baka tausayi har irin na yanzu ma za ga tun da ka san shi baka taɓa ganin shi a gidan rawa ba baka taɓa ganin sa a wurin iya shege ba in dai ka gan shi to a wajen karatun ƙur'ani ne ko wajen zikiri ko wajen sallah kai yawanci ma irin wa'annan shehunan sai dai in kai ka je wajen su amma su ba za su zo wajen ka kuma ba ka taɓa zuwa wajen su a zauna a ci naman wani da su ba to irin wa'annan matsalan mu bi da su wasu daga cikin su sun fifita ibada akan ilimi zaka same su sun tara imanin nasu yana da yawa gwargwado sallah dama a wajensu ake zuwa ai sallan ma ballata nasu makara suna da masallaci amma da sun gama sallar za su koma cikin gida amma kuma ba sa tafiya su sada zumunci abinda isa saboda ba su yi karatu mai zurfi na sanin mahimmancin sada zumuncin ba an kuma suna sada zumuncin za ka ga to wasu daga cikinsu ba san mahimmanci da albarkar ka fita ka nemo na kanka ba suna zaune a ne musu hidima kuma a haka suna jin su ne suke gaba da waɗanda suke musu hidimar bayan watakila wanda yake nemowa ya baka shi kuma ya ka a wajen Allah al-yadul ulya khairun wa ahabbu ila Allah min al sufula hannun da zai bayar yafi wanda yake karba wasu daga cikin su kuma sun dauki cewa tafiya zuwa wajen Allah kawai ta takaita ne akan zikiri da hailala da azumi da sallah na'am waɗannan suna kai ka zuwa ga Allah amma akwai wasu abubuwan ma jurewa cutarwa jihadi domin ɗaukar kalmar Allah fita ka je ka ilmantar taimako to kai kuma in ka taƙaita a nan mu abin da muke cewa shine mun yarda da cewa mutanen kirki ne amma kakku ɗauka sun fi kowa akwai waɗanda ba su kai su sallah ba ba su kai su azumi ba amma mu a ganinmu sun fi su a wurin Allah saboda su suna gogayya da rayuwa da da'awa da karantarwa su shiga cikin maguzawa su musulantar yanzu akwai shehin malamin da ake ta ziga shi ana ta cewa ai shi babban malami ne ai ba wani shugaban ƙasa ma da bai yi mu'amala da shi ba ya je london ya je hong kong ya je kaza halarar kudisiya ma a hannunsa take shi ne ma mai kaza da kaza to haka ne mun yadda addara haka ne amma shugabannin ƙasa nawa ne mutanensa abokansa aminansa ka ɗau kwami in kuruma na Ghana ka ɗau Yakubu Gawan na Najeriya duka mutanensa ne yadda za ka shiga ka buga wa abokinka waya ku yi magana in ma wani yana neman wata alfarma ka yi masa alfarma haka suke to amma me yasa duk bai taɓa kiransu zuwa ga addinin musulunci ba duk wannan matsayin nasa yana nan amma mu a wajenmu akwai wanda ƙila zai iya funsa a wajen Allah shine wanda yake shiga ya musuluntar da maguzawa in kana so mu gane shi mu ƙara masa akan matsayinsa to ka kama mana wani fayil wanda in mun bude a ciki za mu ga wasu ayyukan masu kyau wanda suke nuna cewa ya fi kowa amma ka kawo in ka ce yana da ilimi Allah ya saka mai da alheri yana da ilimi in ka ce yana da ibada Allah an gani Allah saka mai da alheri yana da ibada to wannan shine abu na farko wannan shi yasa zaka ga yawancin irin waɗannan shehunnan da ake magana akan su sukan zo da wani abu na ibada wanda babu shi addini saboda karancin karatu to mabiyansu kuma ba sa so a ce suna da karancin karatu ai karatu zaka iya larabci kafi kowa iya larabci a duniya amma kuma baka san hadisai ba ko baka iya qur'ani ba yanzu wani daga cikin manyan nan da ya wallafa ya wallafa tafsiri wani ba wani ƙwararren malami masanin qur'ani a ƙasar nan Allah ya saka mai da alheri yana nan da ransa bai mutu ba wani tsohon dakta wanda su malam jafar ma duk almajiransa ne yake ce min wallahi malam wallahi al'azim na samu wannan tafsirin na shi wannan shehin malamin saboda bayani da na ji yi akan istiwa'i ya birge ni ya tabbatar da cewa Allah ya daidaita akan al'arshi daidaitan da ya dace da shi yace sai na ji kaunar littafin ta shiga raina yace sai na je na sa aka siyo min shi ya ce ina takura kaina in dinga karantawa ya ce amma da na ci karo da irin har magagar da ake wani lokacin shi abin da ya duba wani abu ne wani profession ne nasa misali yanzu ba kuna ji ina ce muku wannan wannan ayar wane da wane sun karanta a kaza ba to ni ma ba professional bane a qira'at ba akwai abin da ake kira quranic science shi ma kuma quranic science din kimiyya qur'ani ta yana da fadi kamar asibiti ne in ka shiga akwai bangaren haƙori akwai bangaren gani akwai bangaren pediatric akwai bangaren kaza shi ma ƙur'ani haka yake akwai wanda su kwarewa a ƙur'ani sanin kanikancin yadda ake karanta shi to mu ba professionals ba ne tunda ba shi ma karanta ba kuma ba kullun shi muke a rayuwar mu ba amma dai alhamdulillah wanda zai taimaka mana mu yi tafsiri muna leƙa ko muna iya gane abin da professionals ɗin suke ganewa amma da su za su zo kuma in suka zo daidai wannan fannin da kaji za ka gane cewa a wannan shi ɗan gidan ne ɗan gari ne amma duk da haka alhamdulillah an karantar da mu shi wannan ilimi na ƙira'at ɗin irin karatu na ka zauna kana zaune malami yana kan buzu ko yana kan kujera yana koya maka kana bi ko mun karanta littattafan aka rasa professionals in ma za mu iya amsa wannan suna to irin mu kenan banda irinsu su kuma waɗanda su ƙwararru ne a harkar ƙur'ani kusan duk inda ka shiga sun iya sai ce shi abin takaicinsa kawai in ya zo sai ya ce wannan haka yake a ƙira'awar shi ya ce kuma ba haka ake cewa ba a cewa a ƙira'awar sai dai a ce a ruwayar warshi tun da warshi ɗalibin nafi'u ne ko ya ce a ruwayar asim kuma ba a cewa a ruwayar asim sai dai a ce a ƙira'ar asim ya ce wannan ya nuna gaskiya bai san harkar ba to yanzu da za ka zo wani ka ce masa wannan malamin namu da yake da rai ya fi wannan malamin sanin ƙur'ani sai ce akan me dan me ka ce haka ai kai da ma uba wahabiye ne ba ka san shehu ne wai saboda ka faɗa abin da yake reality ne yanzu mu da muke yaban manya-manyan malaman misali mu ɗauki irin su malam Abubakar Guma Allah ya gafarta musu da rahama mu ba mu yarda cewa wai gumi ya fi kowa ilimi ba sawa'un a cikin waɗanda suke almajiransa da waɗanda ma suke abokan hamayyarsa ko shakka babu akwai waɗanda ba ahalus suna wani amma sun fi gumi sanin ƙura'ani mumin yadda a cikin ahalus suna ma akwai gangaren ɗin hufazun da in ana magana ƙur'ani yau ayin ana babbaka in ana babbakar giwa ai ba a jin ƙaurin sauro akwai wanda sun yi nisa da yawa to amma cewa wane da wane sun fi gumi iya ƙur'ani ya nuna shi kuma gumi ya dawo baya kenan bai dawo baya ba wasu sun fi shi iya hadisi shi da kansa wata ran yana karatu in ya kuskure a nahau almajiransa sai su gyara ce to haka ne to a gyara sai ya ci gaba to su kuma sai suka nuna cewa wa'annan kamar wa'ansu 'ya'yan Allah ne ko ba su faɗa ƙarara ba amma dai haka abin yake nufi tunda to su ne waɗanda ba za su yi kuskure ba haka ake gani ke ne. to wannan ita ce matsalar su ta farko ƙarancin karatu na biyu kuma shine takaita ibada da bauta a wani bangare da kuma barin wani bangare to amma su da yawa ba su yi da'awar haka ba wallahi su iya gwargwadon sanin suka bauta Allah kuma kai in ka kalli rayuwarsu za ka yi musu fatan Allah ya sa su a aljanna akwai wanda kuma ba wai karancin karatun ba ne iya abin da ya zo musu a ilimi kenan yanzu shehu usman dan fodiyo Allah ya gafarta masa akwai wanda zai ce masa jahili duk wani karatu da ake a lokacin dan fodiyo yayi amma Allah ya ga dama ya sa iya inda Allah ya so ya haska masa iya nan ya haska masa watakila sai bayan ya mutu ma sannan wani fannin na ilimi Allah ya sa aka shigo da littattafan wurin wanda da yana da rai da ya riga kowa sanin su kuma kila in yana da wani ra'ayin da ya canja haka in aka zo faɗa sunansa sai a ce Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama da wuya ma ka ji wani ya fito ya faɗi kuskurensa amma in al karatu ya zo aka ci karo da wani abu ya ce shehin malami ya tafi akan ra'ayin kaza amma gaskiya bisa dalilai kaza da malamai suka faɗa wannan ra'ayin ba daidai bane wannan kwa ba dan fodiyo ba ko sai sayyidina Abubakar ne Allah ya ƙara yadda a gare shi in ya tafi akan wani ra'ayi aka samu sahabbai sun saba wa ra'ayin ga sahabban sun fi shi dalili ya halatta kace sai na Abubakar ya tafi akan wannan ra'ayin amma ra'ayin su wani da wani shine daidai wannan ba daidai bane shikenan kuma baka san sai na Abubakar ka faɗa haka ko sayyidina Umar ko sayyidina Usman ko sayyidina Aliyu to saboda haka shehun nan wasu ba su da matsala wasu ma kai bayan nan akwai irin abubuwan da Allah ya musu na karama saboda ba su da datti ba su da laifi tsakaninsu da ubangiji da haka sai Allah ya kaddara da wuya su addu'a Allah bai karba ba akwai shehin da za a zo a gaya masa cewa algafarta malam ruwa ya tsaya a gari ba a ruwan sama a taimaka a roƙi Allah ya saukar mana da ruwa ya daga hannu yana sauke hannunsa Allah ya saukar da ruwa ana samun su kuma ba lalle ya zama ya fi kowa daraja a duk duniyar lokacin sa ba sai akwai wanda suka fi shi daraja amma dai Allah ya karrama shi saboda kusancinsa da Allah ta yi wani shehin ya shiga cikin ko a yi gobara amma Allah ya sa gaba ɗaya inda yake ibada ba inda wuta ta taɓa to su kuma mabiyansa daga baya sai a koma kasuwanci da wannan abin don a nuna cewa shehin ya fi na kowa amma in ba haka ba me magana cewa shehi wane ya fi shehi wane sai dai fifiko ne na ilimi to sai Allah ce qul ud'u allazina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fil ard fis samawati fil lahum fihi ma min shirkin lahum fihi ma min shirkin wato a cikin sammai da kasai din wayannan wayanda ake bautawa koma bayan Allah ba su da wani kaso da suke tarayya da Allah za a ce rabi nasu rabi na Allah ko kaso kaza percentage kaza nasu percentage kaza na Allah saboda ka ba su da wannan hurumin wa malahu minhum min zahir kuma Allah subhanahu wata'ala ba su da wani abu wata sifa da za ka iya sifanta su da cewa suna taimakon Allah subhanahu wata'ala a wajen gudanar da al'amuran sammai da ƙasai ɗin. to na menene za kuma ku dinga bauta musu saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne abin bauta wala tanfa'u shafa'atu indahu kuma ba ca kuke cewa ai za su zama intercedes ba za su zama su ne tsakaninku da Allah kai in kayi Allah ba zai ba karba maka ba sai ka bi ta wajen su ko kamar wani baiti da aka rawaito cewa wai innal musi'a ladal akabir yaltaji falaja'atu inda shaykh abdul qadiri wai dama shi ku duk da ana danganta wannan baitin zuwa ga dan fodiyo Allah ya gafarta masa da rahama cewa dama shi mai laifi in ya tashi sai ya nemi manya sai ya fake da su in ya fake da su to ai ba za ma a tambaye shi akan laifin nan ba kun ga sun cece shi kenan ko sai ce to ni na fake da Abdul Qadir ya akhi i'mal yi aiki kaka fake da wani ko manzo Allah sa wallahi ba za ka ce ka fake da shi ba sai ka yi aiki sannan fakewar za ta yi maka amfani dan manzo Allah sallama zai ceci iya waɗanda suka bi Allah ne suka yi masa da'a to ashe kenan asalin <clears throat> abin da zai sa ka samu ceton mai ceton ma wanda tabbas yana da shi a hannunsa annabi Muhammad sallama shine kai wa Allah da'a sai Allah ya ce to wala tanfa'u shafa'atu indahu ceto ma da za a yi ranar alkiyama ba zai yi amfani ba bare ka ce to wane na fa kama kafafa in mun je fa lahira fa ina nan illa liman azina lahu sai wanda Allah ya ce taso kai ceto sannan zai ceto kuma sai Allah ya nuna a cetuwa na sannan za a cece shi to ashe wa ya kamata ka bi kenan wanda za a ce tashi kai ceton ko kuma wanda zai ce tashi kai ceton wanda zai ce tashi kai ceton ta yaya dan na ce abu Allah ranka zai ɓaci na ce ka saki shehu ka kama wanda ya halicci shehu amma ka girmama shehu ka mutunta shi in kuma ya zama shaidani ne domin akwai shaidanin da su ma kuma ake ce musu shehunnai yanzu akwai wanda aka ba da labarinsa aka ce tun da yake wai Allah ya ji kan gazali ya ce wai daga cikin karamarsa Allah ya masa rahama hada haka ya ce ba a taɓa ganinsa yawa Allah su jada ba <laughs> wa min menene wa min manaqibihi rahimahullah annahu lam yasjud lillahi sajada ba a taba ganin yayin Allah sujada ba to wannan kuma sai zama karama wannan tantiri ne babba in ka ce ba ruwan shedan da shi to shedan me zai masa dama to ai wannan ko shedan din ya kamata ya zo ya dau course a wurin sa ko kuma shehin da shi in zai hudu ba tsirara yake fitowa wane ne sunansa ibrahim al'uriyan wannan da Allah <laughs> haka ce ko a gidan rawa ai ba a yi irin wannan iya shegen to mu a wajen man mahaukaci da mara tunani ne ma zai yadda da cewa wannan asali ma tukunna ma tukun ma musulmi ne ya kamata a yi nazari da wanda za a ce maka wai shehi ne tun da ya daga kansa yana kallon rana sai da ya kwana arba'in kaga ba maganar sallah kenan in ma zai sallar kaddara to ba magana zuwa masallacin juma'a mu kuma a musulunci mun san wanda ya bar sallar juma'a uku da gangan mai hukuncinsa iyalansa fa da kallon rana da kai wa iyalanka hidima fa wanda ya tafi wa iyalansa hidima wadda akwai magana da sai ka ganta kamar ta zama nasti kamar magana ce wacce take irin akwai nau'i na sakin baki a cikinta wallahi wata ba sakin baki ba ce akwai lokacin da wani daga cikin malamai ya faɗi wata bid'a da ake yi to be precise maulidi da ake ya ce mu ba mu maulidi da yake ɗan sakwata ne ya ce mu ba mu maulidi kuma da ka kai maulidi ya faɗa sai aka yi ta cewa wasu ma suke ta cewa ya kafirta ya ce ka yi tutuwa da annabi ya koyar ya haika kai maulidi ni kuma sai na ga bai yi ƙarya ba ka je ka koyi ya ake shiga ban ɗaki in za a shiga ya annabi ya koyar sallallahu alaihi wasallam ai wannan ibada kake yi can ko wataƙila rawa za ka je kai ko ka kalli riyala 'yan mata su zo su yi abubuwa a ci alibidi a watsi misali wannan ka iya cewa ra'ayina ne to don haka batuna cewa abu Allah shi kaɗai wannan wani jallayi ne da bai kamata a tsallaka shi ba ka bi Allah shi kadai ka yi wa Manza suwa biyayya ko ka gane hikimar ko baka gane ba bayan Allah da manzansa duk wanda za ka yi wa biyayya ya zama wannan biyayya ba za ta ci karo da ka'idar bin Allah da manzansa to wannan so mijinki ka so shehinka ka so mai son ka. wannan duka ba komai kowa yana son malaminsa amma da sharaɗi san ba zai iya kawo maka cikas a mu'amalaka da Allah da manzan Allah sallama ba wa ma lahu minhum min shirki wa ma lahum fihi ma min shirkin wa malahu minhum min zahirin wa malahu minhum min zahirin wa malahu shi Allah ba shi da min zahirin wani mai taimako minhum a cikin mutanen nan da kuke riƙa kuke musu abin da kuke wa Allah wala tanfa'u shafa'atu indahu kuma ceto ba zai amfani ba a wajen Allah ranar gobe illa liman azina lahu sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce a ceta kamar da Allah ya ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi waye ya isa ya fito yayi ceto a wajen Allah sai in Allah ya ce tashi kai kamar yadda Allah ya faɗa a cikin ayat suratul najmi wa kam min malakin في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا وكم من ملك في السماوات ملائكة نوني أسمي da la tughni shafa'atuhum shay'an ba za su iya inda ma za su ce tan ba zai yi amfani ba illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai bayan Allah ya ga dama yayi izini ga wanda ya ga dama ce wana da wana da wana ku tashi ku yi ceto wannan shine abu na farko wayar da kuma sai Allah ya yarda cewa da wane da wane da wane za a ceta in aka zo cikin tawagan mutum miliyan ɗaya in Allah ya ce a ceci mutum dubu to dubu nan ba wai haka nan za a ɗauke su zadli ba a'a selection ne Allah da kansa zai selectin ya ce da wane da wane da wane sai ya zama an cece su Allah ya sa annabi ya cece mu kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul anbiya wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiquna hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim ta hanyoyi daban-daban cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shine yake cewa ana sayyidu waladi adama wala fakhar ni ne shugaban 'yan adam gaba ɗaya ba na faɗa ne don taƙama da alfahari ba wa ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa ni ne farkon wanda zai yi ceto kuma ni ne farkon wanda za a ba wa dama sallallahu alaihi wasallama mazala sallama yake cewa zai zo gaban ubangiji ya yi sujada a gaban al'arshi yana yi wa ubangiji kirari da irin wasu irin sunaye da sifofi na kirari da shi kansa ma manzala sama ya ce sai a lokacin Allah zai kimsa masa su sai Allah ya ce ɗago kanka sai manzala salama ya ɗago kansa idan manzala sama ya ɗago kansa sai ubangiji ya ce sal tu'ta roƙi abin da kake so an baka washfa'tu shaffa je ka kai ceton kai selection din waɗanda za su tafi aljanna za a baka dama kashi kaga an ba manzo Allah izini kenan to hatta selectin din waɗanda zai zaba dai shi ma ubangiji ne zai zai guiding din sa zai zai shiryar da shi to da haka wannan shine ma'anar wala wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu hatta idza fuzzi'a an qulubihim mutanen da mala'ikun duk gaba ɗaya za su tsaya a gaban ubangiji ranar alkiyama har sai an tsoratar da su a cikin zukatansu sun shiga taitayinsu kowa ya tsorata ko kuma hatta iza fuzzi'a an ƙulubihim har sai an yaye tsoro daga cikin zukatansu Ƙalu sai su ce ma za ƙala rabbukum Ubangijin ubangijinku ya faɗa game da abin da ya shafi ceto ƙalu sai sai alhaƙa ubangiji subhanahu ta'ala ya faɗi magana wacce take ta gaskiya wacce ta cancanta yayi izini da a ceci wana da wana cikin mu'mini wa huwa aliyul kabir Allah subhanahu wataala kuma shine ma'abocin ɗaukaka wanda yake ya ɗaukaka ga gaburan inda halittarsa suke yana saman sama kuma ya ɗaukaka a sifofinsa da sunayensa da ayyukansa ya girmama sannan wato ainihin ya fi ƙarfin duka abin da ake danganta shi zuwa gare shi wanda bai dace da shi ba alkabiru wanda yake da girma da jin kai subhanahu ta'ala abin da wannan yake nufi shine mutane za su tsaya a gaban Allah a cikin razani da tsoro har sai lokacin da Allah ya yaye musu tsoron daga zuciyarsu kuma ya bada izini ga masu ceto su yi ceto to a lokacin ne za ka ji suna cewa a, ah, yaya game da abin da ya shafi ceto mai ubangiji ya ce sai su din sai su dinga cewa ai ubangiji ya ce a yi kaza yi kaza yi kaza ya ce ah to lalle alƙala qaulal haƙ lallai ubangiji ya faɗi magana wacce take ta gaskiya wa Aliyu kuma lallai Allah subhanahu shine madaukaki Alkabir, wanda yake babba Imam bukari bukhari Allah ya ji kansa da rama a cikin tafsirin wannan aya ya rawaito hadisi ta hanyar abdullahi ibn Zubair al-Humaydi qala haddathana Sufyan qala haddathana Amr qala sami'tu Ikrimata qala sami'tu Abu Hurairah yaqul yace naji Abu Hurairah yana cewa yaqulu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzala sama yace idza qada Allahu al-amra fis sama'i idan Allah ya tashi hukunta hukunci a sama ana sauraro Allah ya tashi hukunci a sama cewa wance za ta haihu wance za ta yi aure wane zai samu arziki wane zai je hajji wane zai yi kaza wance za ta yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kun ga mu in 'yan adam ne da muke da rauni in za a fito da sakula ai kaga sai ta bi ta ofishin wane daga wane daga wane daga wane ko ai ta sa hannu har ta zo zuwa gare ku to amma yanayin tsarin ubangiji manzo Allah sai yake bada labari idan Allah ya tashi passing judgment ya tashi hukunta wani abu a sama Ko farko abin da ke faruwa shine sama za ta dinga bindiga tana ƙara tun daga sama ta ɗaya har sama ta bakwai gaba ɗaya sama ta dinga ƙara gaba ɗaya mala'iku sai kowane mala'ika ya sauke fuka-fukinsa saboda tsoro da razani a wata ruwayan ma gaba ɗaya mala'ikun sai su suma gaba ɗaya a cikin hadisin annawas ibn sam'an in sama ta dinga bindiga duk mala'ikun cikinta sai su suma idan suka suma gaba ɗaya fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu jibrila sai ya zama farkon wanda zai fara dago kansa shine mala'ika jibril to in ya dago kansa sai ya ji gaba ɗaya an kinsa masa abin da zai sauko da shi na wahayi cewa za a yi kaza za a yi kaza to in ya tashi sai ya sakko sama ta shida ta bakwai yana sakkowa sai mala'ikun sama ta bakwai su farka sai su ce yaya mai ubangiji ya faɗa sai ce ubangiji ya ce za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza an saukar da bajet kaza da kaza da kaza da kaza sai ce a alhaq ai ƙala ƙaunar alhaq ubangiji ya faɗi gaskiya wa huwa aliyul kabir hatta iza fuzzi'a an qulubihim sai an yaye musu wannan damuwar sun farfado daga sumansu qalu ma za qala rabbukum sai ce ya me ubangiji ya faɗa sai a fada musu abin da Allah ya faɗa sai ce wannan abu da Allah ya faɗa gaskiya ne an gane an fahimci fasara ko ba wannan riwayar ta Abu Huraira darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi ka'annahu silsilatun ala safwan yadda ka san sarƙa ce aka dinga kwaɗata ta a jikin dutse saboda ƙara fa'iza fuzzi'a an qulubihim idan aka yaye musu wannan razanin daga zuciyarsu qalu sai su ce ma za qala rabbukum me Allah me ku ya faɗa qalu ladhi qal idan ya faɗa ya ce ga abin da Allah ya ce sai su ba da amsa akan abin da ya faɗa din sai sai alhaqu aqala alhaq abin da Allah ya faɗa gaskiya ne wa huwal aliyul kabir to dan haka sai ya taho sama ta shida su ma sai su tashi sai yi haka sai ya taho ta biyar har sai ya zo sama ta ɗaya to su kuma aljanu dama kullum suna dako a daidai ƙofar sama ta ɗaya ba su iya shiga sama ta ɗayan ba amma saboda ƙarar maganan mala'iku da eko na su a sama ta ɗaya da an faɗa an ce a garin agege a unguwar kaza a kwakwa hudu ko kwakwa uku hajiya wance za ta samu cikin ɗa namiji a wata kaza a rana kaza karab sai a kunnan shaidanin nan sai a maza a duba sai su fara transmitting a fara broadcasting daga sama ana descending ɗinsa ana sakko da abin suna sakkowa kuma za a yi maza a yi documenting ɗin wannan maganar ka san aljanu sai a duba rijista sai a yi zoomin map sai a ga ina ce a gege sai a ga daidai wuri kaza ne sai a ga to suwaye daraktocin shaidanu a wuraren sai a raba musu wannan maganar su kuma suna da dealers na wa'anda dealers aljanu wanda suke supplying magana zuwa ga bokaye sai a duba ga ita wannan matar inda za ta je wajen boka na daidai wacce shiya za ta je sai a ga watakila yana nan a unguwar daji shi bokan ko da ke unguwar daji a nan muke zaune ko ba boka a nan ofararan bari mu canja <laughs> <laughs> bari wacce unguwa za mu ce ne ko mu ce kwakwa ukun <laughs> to mu ce zango sai a yi zumin sai a ce to ai waje kaza ne wato aljanu akwai aljanantaka shaidan akwai shaidanci sai a je wannan bokan sai a gaya sai a hada shi a ga wani aljani bokan yake mu'amala da shi sai a gaya masa shi kuma tun da ya zo da wani abu kuma dama an sa wannan bokan yana wasu abubuwa na shirka to sai a ce masa akwai wata hajiya mai kaza da kaza da kaza bokayen kala kala ne akwai wanda sai an zo masa da tambaya aljanin suke zuwa akwai wanda kuma yana da sto da yake tara maganganun kawai aljanin directin ɗinsa suke to in shaidan ya so ba wai wannan hajiyar zai sa ta zo ta sa ta zo ba a'a kawai zai zugo wata ta ce ta ce kinga al'amuran ki fa na ga akwai matsala fa har yanzu fa ba maganar kaza anya ba mu je wajen mai taimako ba Allah sai ta ce sai shedan ya waccan aje wurin wani kafin a tafi ana zuwa shi kuma aljani zai gaya masa cewa za a zo ana zuwa ce ke ce wance to dama Allah ya kaddara in an yi kaza za a yi kaza sai ce to za ki samu ɗa namiji mai kaza da kaza amma sai kin yi kaza sai kin yi kaza to wannan ya faɗi abin da gaskiya ne amma sai ya ƙara da ƙariya wajen goma sai ce sannan kuma ma dama mijinki yana shirin ƙara aure akwai wata kaza kuma dama an gano duk yadda mijinki yake sai a iya ɗauko wani abu wanda shige-shigen gaskiya ne sai a ɗan ƙara miki sai akwai kuma psychology suna da fahimtar yanayi a ce ba kya jin faɗuwar gaba to waye ba ya jin faɗuwar gaba a rayuwarsa ba kya jin ɓacin rai waye ba ya jin ɓacin rai a rayuwarmu ta yau ba kya yawan mafarke mafarke duk wanda ya bacci yana yawan mafarke mafarke ba kya mafarkin shanu ba kya ganin ruwa a cikin mafarki to shi kuma duk wanda yake cikin matsala sai ka da an gaya masa ya fara tunanin haka ne Ranar nan da daddare biki ji yaranki sun yi kuka ba ko busi ba sai ta ji kamar sun yi in shedan ga za ta zo daidai sai ya ce a'a sai a ce to shikenan idan idan shi bokan ba irin yan gobe da nisa bane sai ce to ki sai dabino kuma ki karanta kaza sannan kuma akwai wani aiki da za a yi miki amma shi wannan aikin layace ce za a rufa ta da fatan minjiriya za a rufa ta din sannan za a tifke ta da zaren makauniya kuma sa'an nan rubutun za a yi shi a daidai lokaci kaza kuma akwai wani binne da aka yi miki amma aljanu aka bawa suka kai can wani dajin sai sabana to amma shi ma za a yi aiki a kai akwai wasu wasu rauhanai da za mu tura su je su su je su fitar da shi saboda ka sai a caje ki abinda za a caje ki kuma wasu da yawa a nan za a ɓata su a ce to amma sai kin samu wani wanda ba ki ba ya miki rubutu a baya shi ga sai kin cire jikinki wani ya ga ki kenan ko a ce mace sai ta ciro gashin gabanta kuma a nan za ta ciro ko a ce sai wani ya je ya cire mata ko a ce sai ta kawo sabon mani wanda yanzu yanzu nan aka same shi to kaga dai ba da mijinta za ta zo ba dole dai tana bukata yadda za ta yi ko a taimaka mata ta samar da shi yanzu dai da abubuwa da yawa wanda shi kuma shaidan abin da yake so kenan a saba wa Allah to wannan game da abin da ake kawo karkashin wannan hadisin kenan ya zo a cikin hadisin Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam Ibn Majah irin wannan hadisin sannan ya zo a hadisi abdullahi dan abbas wanda imam ahmad ya rawaito cewa manzala sassara wata ran yana zaune a cikin sahabbansa sai wato farumiya bi jamin fastanara sai aka jefo wani irin wannan tauraron da ake jifan shaidanu da shi sai hasken sai haske ya tartsatsi sai manzala sun ce ma kuntum taquluna idza kana mithlu hadha fil jahiliya a lokacin jahiliya in kun ga irin wannan tauraron ya girma mai kuke cewa ƙalu sai suka ce kunna ƙulu yuladu azimun da mun ga irin wannan sai mu ce to za a haifi wani babban mutum ya mutu azimun ko wani babban mutum zai mutu a wata ruwayar ta imamu zuhuri yake cewa a akana yurma bi hafil jahiliya kuna ganin irinsa a lokacin jahiliya ƙala sai suka ce na'am walakin ghullizat hina bu'isa annabi sallallahu alaihi sai dai da aka aika manzo sama kusan ba a cika yin ba a cika ganin sa ba sai manzo Allah ya ce cewa fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayatihi to ba a jifa da wannan tauraron wai dan za a haifi wani ko kuma dan wani zai mutu kawai yadda al'amarin yake shine walakin rabbana sai dai ubangijinmu tabaraka wa ta'ala idza qada amran idan ya hukunta lamari sabbaha hamalatul arshi summa sabbaha ahlus sama'i allazina yalunahum madauka al'arshi cikin mala'iku za su yi tasbihi sannan mala'ikun da suke sama da suke biye da su za su yi tasbihi har sai tasbihin ya zo duniya to a lokacin summa yastakhbiru ahlus sama'i allazina yaluna hamalatul arshi فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم sai mala'ikun da suke sama ta bakwai sai su tambayi madauka al'arshi mai Allah ya ce in ya faɗa sai su ji sai su ce Allah ya faɗi gaskiya su ma sai mala'ikun sama ta shida su tambayi na sama ta bakwai a haka har a zo sama ta ɗaya har dai abin ya isa zuwa ga wa'anda zuwa ga wa'anda suke sauraro a cikin aljanu hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-aliyyu ƙul Allah ya ce ka gaya musu manyar zuƙukun minas samawati wal ard wane ne isa ya azarta ku daga sama da ƙasa shin nan naku ko gumakan naku ko Yesu almasihu da kuka ce kuna bautawa ko na na maryamu ko uzairu ko laya ko guru ko saniya ko ma menene ko dutse da kuke bautawa akwai wanda yake azurta ku ne cikin wayannan abubuwan a tambayi duk wani wanda yake bauta wa wani Allah ko yake girmama wani Allah irin girmamawa da ake wa Allah kul za su ce maka Allah gaskiya Allah ne yake azurta saboda ko kirista an ka tambaye shi ya ce annabi Isa Allah ne amma waye ɗaukaka annabi Isa zuwa sama zai ce maka Allah ne waye zai dawo da shi zai ce maka Allah ne ya ubanmu mai mulkin sama haka suke cewa to amma lokacin da ba annabi isa kuma fa eh, menene ake cewa ayar farko da ta ce Fil filbada'i kanatil kanallah filbada'i kanatil kalima wa kanatil kalimatu ma'allah wa kanatil kalimatu hiya Allah at the beginning there was word and the word was with God and the word was God ka ji fa wani irin a farko akwai kalma kalmar kuma tana tare da Allah kuma kalmar ita ce Allah to wani Allah <laughs> ta ce tare da shi shi za ce God the Almighty abinda suke nufi shi ne mai bayarwa shi ne mai kashewa shi ne mai rayawa to kuma ya kuke bauta wani ba shi ba wa inna aw iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin lalle ko mu ko ku dai tabbas akwai wanda yake kan shari'a wani kuma yana kan bata wannan salo ne na da'awa in kana so ka ja hankalin mutane kar ka fito ka feshe su da ruwan hujja ka karyata su ka fara kawo musu abin yadda za su iya yin tunani ka tambaye su to mun ji kun ce wani da wani to wani da wani suna iya halittar rayuwa a'a Allah fa eh wani da wani suna iya kashe mutum in sun ga dama a'a Allah fa yana yi wani da wani suna bada arziki a'a Allah fa yana bayarwa wani da wani suna kaza a'a Allah fa yana kaza to kuma yanzu wanda yake yin kaza din shi za a bautawa ko kuma wanda baya yi ma za a hada an yaka an yi daidai in suka shiru ka ce to gaskiya dai ko mu da muka tafi akan wannan ra'ayin ko ku ku je ku yi tunani wani yana kan tafarki madaidaici wani kuma yana bata amma muna sa ran namu ne daidai saboda dalili kaza da kaza to in kai musu haka insha Allah za su je su yi tunani sai su gano cewa wato lallai lallai su ne a bata an nuna min cewa lokaci ya yi za mu taka birki a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wannan ba tambaya ba ce